akwai tambaya tambaya ta farko dai shi yace ina son in zama malami irin ku waɗanda suke yin wa'azi to amma ina karatun kuma ni ba na fahimta ya zan yi so wannan zan an sama kan kana so ka zama malami irin su amma ni kan ɗalibi nake karami har yanzu yanzu nake rarrafe watan shi ilimi yana da wani abu in kan nema yana buƙatar dagewa yana buƙatar dagewa idza aqaitahu kullaka aqaka juz'ahu ko ba'dahu in ka ba ilimi dukkanin lokacinka sai ya baka sashin lokaci ne baka sashe ne ba zai yiwa ka zan ka san komai ba haka ilimi ana dagewa akwai cikin kisoshin da ake bai ibnu hajar al-asqalani cewa da baya fahimta shi ma haka yake to sai wata ran ya bar wani gari zuwa wani gari ko zai je misira ne ko ya bar misira sai ya biyo a hanya sai ya ga rijiya ana ɗiban ruwa sai ya ga igiya ta yanke dutse da abbakin rijiya sai ce duk igiyar da ta yanke wannan dutse to in an yau da gobe ta sa ni ma in ni dage ni ci gaba da yi to sai na insha Allah zan zama malami don shi aka ce wasu suka ce don shi aka ce mai Ibnu Hajar saboda wannan misalin na dutse amma kuma kun ga ya zama shine shine khatimatul huffaz da an ce shi shine hafiz na ƙarshe. zuwa yayi yayi addu'a ya sha ruwan zanzam ya ce Allah ya sa ya samu ilimi na irin na irin Imam Zahabi sai ga Allah ya sa ya ma fi Imam Zahabi ilimi ya fi Imam Zahabi dokaka so me yake nuna maka in ka dage yau da gobe shekara ka nawa kana neman ilimi zaka ce ka gaje shekara nawa kai 30 kai 40 kai a'a kawai ka fara nema kila January ne kawai kaga abubuwa su yi maka za su kake so ka ce a ka dage ni ban yadda kana nema baya shiga ba shekara nawa kai in malaman suka baka tarihin su zaka yi mamaki mal dr jamil lokacin da ya je jami'an madina kamar iska ya dauke ka tafiya da wata jallabiya irin ta da aka yi ta bacci ne da <laughs> bai kara gaya haka ya yi ta yi amma bai dawo madina ba sai ga ge geye buse da waye sai da aka dade ba kawai overnight ba kawai ake zuwa neman ilimi so duk haka zaka gani mutane dazu malam na babu labari zuwa ne Kano neman ilimi malam Abubakar Muktar zuwa ne Kano neman ilimi zuwa ne Niger neman ilimi kafin ya fada Madina neman ilimi yanzu haka yana so ya tai wani waje ƙarin neman ilimi duk miki kawo haka duk dadewa da in ka dade kana yi to insha Allah zaka samu man talaba wajadda wajadda